Gwamman mutane ne suka rasa ransu a wasu rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a wasu ƙananan hukumomin jihar Filato. Tun fiye da mako guda kenan fitintunu ke ta kunno kai a ƙananan hukumomin Mangu, Barkin Ladi, Bokos da Riyom, da ya yi sanadin rasa rayukan mutane, batan dabbobi da kone-konen gidaje. Shugaban ƙungiyar matasan ƙabilar Birom, Barista Solomon Daliop, ya ce ko a jiya an kashe mutane shida a ƙauyen farin lamba. Daga ranar sati har zuwa yau kashe-kashe da ake yi an je ma mutane barna a gonakinsu a can wurin. an kama shanakai sojoji sun zo suka sake ma fulani shanakan ba su ce a biya wanda aka yi mishi barna ba an sake a arrestin mutum biyu da aka yi musu barna sun tafi da su da cewa an samu gawan yaron fulani na daga wurin an je an kashe mutane guda hudu a can eh, haifan din an sake an bushin mutane a tanyan baci an ma mutane biyu rauni wannan bai kare ba an zo an shiga wurin kam an kashe mutum daya an sake kashe daya a hanyar za shi mun samu gawaki mutane shida ranar Lahadi da dare a fitowa ranar yau. An ji an kashe mutane shida a can fari lamba. To yanzu da muke magana da kai akwai bayanan da ke cewa mata sun fito kan hanya wayansu ma na ce an sun sun tare mutane har an sake kashe matafiya. Ina gaskiya haka tun da dai ka zaga. duk wurin da ya ce an kashe matafiya karya ya yi mata suna demonstration nuna rashin eh, farin ciki da abin da ya faru da mu ga gwamnati da cewa jama'an tsaro STF ko Operation Safe Haven sun nuna da cewa ba za su iya ba. Saboda haka kiro su a kawo mana mobile police. Shi ma shugaban kungiyar Miyatti Allah a jihar Filato Alhaji Nura Muhammad ya ce ba su ji daɗin abin da ke faruwa ba. Ina Allah wadare da abin da yake faruwa a jihar Plateau. Wayannan abubuwa kamar makonni biyu da suka wuce muna ta fahimtar wasu abubuwa miyagu suna tasowa a gurare daban-daban a wayannan ƙananan hukumomi. Ko ma waye ya kawo su kuma ina kiran jami'an tsaro mu tashi a tsaye. abin da ya faru a mango na kashe-kashe da lalata dukiyoyi da yawan gaske musamman a wai wanda bayan wannan an dauki garauki ɗaya biyu ɗaya biyu musamman a haifan kwi weren ita marmarin farin lamba duka an dauki garaukin fulani amma dai muna ta cewa su yi hakuri su wanda ko jiya ma a kauyen tukur an kwace shanun fulani wayanda har yanzu ban samu adadin shanun amma dai garkin gaba daya so irin wayannan suna haifar da miyagun abubuwa musamman a gurare daban-daban a kasar nan manoma suna korafin cewa makiyaya na sa dabbobin na a cikin gonaki shi yasa yake zama da tashin hankali. Shekara dubu da suka wuce sani na shiga gona ta yi barna amma akwai hanya da muke daidaita mu mun sani su sun sani amma ba a ɗau doka a hannu ba a kashe mai kiwon sai a ce ana son zaman lafiya wannan ba daidai ba ne. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya buƙaci al'umma su kai zuciya nesa. Eh abin da yake faruwa mu ma ya daura mana kai a gwamnatance kwasam mu ga gwamnatin tana karewa sai wannan abubuwa suke faruwa. Kun samu adadin mutanen da aka kashe a cikin 'yan kwanakin nan? e ni kullum batun adadi ba na yin shi domin ko da dabba ne aka kashe a ba ma jin daɗi balle mutum kuma abin da ya faru a kwanan nan a farin lamba yau da har ya zama mutane sun tare hanya an riga an sha kansa yanzu hanya bude take babban abu ne muna jan kunnen al'umma shi mai girma gwamna ya tura jami'an tsaro ya ba su umarni duk wanda yake da hannu a irin wannan tashin tashina a kamo shi a gurfanar da shi gaban shari'a domin a samu a yi maganin wannan abu. A halin da ake ciki dai kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Bartholomew Onyeka a yau ya ziyarci al'ummar farin lamba tare da kwamandan hukumar tsaron farin kaya ta civil defense domin jajantawa al'ummar yankin kan kashe-kashe tashe da aka yi a yankin Kwamishinan 'yan sandan ya kuma tabbatar wa al'ummar cewa rundunar ta yi tanadin duk wasu hanyoyin da suka dace domin ganin an hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aikar. Ya kuma buƙaci jama'a da su yi haƙuri, su guji ɗaukar doka a hannunsu, su buɗe hanya, su ba da damar zirga-zirgar ababen hawa domin gwamnatin jihar da rundunar 'yan sanda suna yin duk mai yiwuwa domin ganin an yi adalci. Al'ummar sun kuma yaba da ƙoƙarin rundunar tare da yin alƙawarin kwantar da hankula. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.